وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya sake mana tsawon rayuwa muka wannan rana ta karatu cikin mai salihin littafin al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala wanda a yau bi Allah ta'ala za mu tashi daga hadisi na shida a cikin babin da muke ciki باب فضل الجوع وخشونة الأحلام والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حضور النفس وترك الشهوات الإمام النووي رحمه الله تعالى نأتيها وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى فقيل له هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخي قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى فقيل له كيف كنتم تأكلون الشعير غير منثور قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ترضيناه رواه البخاري قوله النقي هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء وهو الخبز الحوار وهو الدرمة قوله فرضيناه هو بفاء مثلثة ثم راء مشددة ثم ياء مثنات من تحت ثم نون أي بلمناه وعجلناه wannan hadisi كما da ya karko mana shi daga عليه Allah sallallahu alaihi wasallam شيء فهل من بعد القاعدي أم الآن مطلع دام جاي درجة مساء فهل ليس سوى قال ليس سوى كما أقول ما قال ديك بايا أرجع أنت من بيشي وما قال الله يا ينسي أنا محمد شاهد نكوى أجتين لتابع ساعة أما أنت قوم على صحيح البخاري za ka tara cewa wannan hadisi wani tabi'i da sunansa abu hatim sunansa abu hatim salamatu kujina shi tambaye shi me tambaye shi ya tambaye sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shin hal akara sallallahu alaihi wa sallam an-naqiya shin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taba cin dan dan gurasa tataccen burodi wanda babu musa ciki sai ya ce kara sai sahabin ya ce ba ra'a rasulun ba su sallallahu alaihi wa sallam na kiriya ba mace ba masu Allah sallallahu alaihi musu sallam musafa gani ba da gidansa menene annaqiyya tsantsan kurasa mana gurasar da aka da aka tashi alkamar da aka tashi aka tsarfe aka fitar da dusan ciki sannan kuma aka yi gurasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ganin sa ba daga nan kuma ya ci amma wannan ba a wani lokaci ne kayyadadde ba dukkan rayuwar sa ba su iya ba shi sa yake yi ce min fi nafta Allah ta'ala hatta abada Allah ta'ala tun daga lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi aika da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa lokacin da ya ɗauki ranta in taɓa ganin tsantsan murata in sha ka yi kuma mala kala kuma yana da shekara nawa aka ba shi sako ya kusan da sako ga al'umma shekara nawa zai gama shekara nawa kuma tuwa yi na wasu ba shi sallallahu alaihi wasallam وهو في الأرض من أمه وشي أولد خديجة رضي الله عنها ما يسكي ولا يا أولد إساء ينا لشكرا أشهد بيار sannan kuma an aiko shi yana da shekara arba'in tukun da kenan tun daga farkon rayuwarsa har zuwa shekara arba'in nan ya fita daga cikin lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga tsantsan gurasa ba domin a sa sun tabbata a cikin riya cewa wani lokaci da manzara sallallahu alaihi wasallam yake makka a farko farko rayuwarsa ya kasance yana fatauci zuwa ina zuwa sha sha din a wannan lokacin suna suna kurkusa da ruhu kuma abinci na shigo musu daga ruhu kuma wani a wannan lokaci suna da yin wannan gurasa mai laushi wanda ba muhammadu shi take shi saboda haka a wannan filon a wannan lokacin magana sallallahu ya ga annakila ya ga ainihin tsarkan buroni da kuma gurasa an gane ko saboda haka ba wai dukkan rayuwarsa ne ba kiɗa bai taɓa gani ba ya taɓa gani balma ya taɓa ci amma lokacin tun daga lokacin da aka aiko shi har zuwa lokacin da Allah ya karɓi ransa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kara ganin wannan ba wannan ba. shi da wasu gudun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ya nuna da cewa duniya da yake wannan magana wannan sahabi kenan sahal ibn sa'ad yayin da ya gaya wa salamatu gudina wannan magana فقيل له سيأتى تيري شو أن صحابين لها إلى يوم هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل shin a zamanin wanda Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani abu sunan musulmi shin kuna fefe alkama ko gero ko da abu kamar ku ci a ai zarban su ko kuma a farastu na fefe nan bukari idan mutum ce da hantu kaza Ina nufin ya fefe shi ya fitar da musamman ke ciki kamar da wasu a hadisi na kafa karantawa wanda wani sahabi yake yin karewa wani cewa wa mu'awiya cewa shi a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mukhala a cikin sahabban manzo Allah akwai mukhala akwai mukhala bai da amfani gidan sahabban sallallahu alaihi wasallam mukhala shi ne mana amfani daga cikin abinci duk cewa masu ilimin zamani sun tabbatar cewa wannan musar tana da amfani wannan musar da ake cewa tana da amfani a wajen jikin mutane masu agriculture da ake a tambaye su aji to amma ana ayi hal idan mutum yana son abincin sa yi laushi mai daɗi babu kaushi a bakin sa aka fitar da nan musa din domin a daɗin cin abinci to da za Allah ta da sallan bai taɓa ganin wannan ba tun lokacin da aka aiko shi har zuwa lokacin da aka karkarfi ransa to shi da aka tambaye wannan sahabi shin ya ba a zamanin manzara sallallahu alaihi wasallam akwai wani abu tarfe قال سيدي ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منقلا من حين ابتعده الله تعالى حتى قبضه الله تعالى لما قال صلى الله عليه وسلم يسمى دمن abincin da aka sarfi ba tun lokacin da Allah ya aiko shi har zuwa lokacin da ya karɓi lansa. Fakira na misali ce da shi, kai fa kuntum ta sha'ira gwaira mansuri. A kasu a zamanin suna mamaki ma mutum ya ci abinci ba tare da ya sarfe ba. to kenan a zamanin manzara sallallahu alaihi tun da ba a sirfe yaya kuke cin alkama ba tare da sirfe ba shi yana cewa haka qala sai yake kunna nafhalu lalle mun kasance muna nika shi muna daka shi mu nika shi wa nanfahu sannan mu kura shi fa yardiru ma fara sannan abinda zai tashi ya fita daga cikin wannan wannan alkamar na dusa fiya wa ma baqiya abin da ya saura na dusa kuma cikin wannan alkamar sarwainahu sai mu jika shi sai mu jika shi mu kwaba shi baki daya min ba fadar kenan ba sa shi ɓangaren murata kamar da muke bayani sukan saka ne su mika sannan kuma su hure ɗan kaɗan daga cikin dusan abin da ya saura baki da aka haɗa don abin da ya wuce wannan hadisi rawatul bukhari الإمام البخاري شيء يبتدي يقول لك حديث في كتاب الأطعمة باب النفس في الشعير هكذا في كتاب الأطعمة باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da irin wannan hali da ke ciki na kunci a waɗansu lokuta na rayuwarsa ya hada shi da talauci da yunwa ba ta hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ban ma ya kasance mai wannan har kafafuwansa su kumbura har aisha sallallahu alaihi sun ji tana cewa ga Allah sallallahu alaihi wasallam gashi an gafarta maka ba ta kaddama mun dan ka ba ta aka da abin da ba sa da wanda baka yi ba na ka an gafarta maka kuma duk da za ka wahala da kanka irin wannan manzo za a sallar wasallam ya ce a a afala a amfani shakura shin ba ka san kasance wa Allah mai godiyar Allah kenan da wannan yunwa da wannan kunci da yake ciki yana gudu a ubangiji Allah wata ana kuma yana rubuta ibada saboda haka yunwa ko tsananin kunci idan ba yawa yi ba bai hana mutum ibada to mun muna cikin yalwa muna cikin wadata duk talaucin ka za su rufe maka gerar ka ko kuma wasu ranka amma kuma kiyamu ne da raka nawa kake karatun qur'ani so nawa kake gabatarwa da kanka wani abu zai ci maka maka cikin gaba da kafin da kiyama ya duke in ka ci ba ka ba kwatanta ba da manzo Allah ba ba da sahabbai ba ba da tabi'i ba da magabata na kudu sun kusa ma kake ma kwatanta kanka duk da akwai bambanci kamar tsakanin sama da kasa mu a yau da muke cikin wannan hikimar mun mutu cancanta mu tsananta da mu da alaƙar mu mu tafsa alaƙar mu tsakanin mu da wurin masu ta'ala fi da wasu وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو يومين فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة قال الجوع يا رسول الله قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجه معه رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا المال إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني فانطلق فجاءه بعلق فيه بشر وتمر وهدى فقال كل وأخذ ملكته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحبيبة فذبح له فذبح له فأكلوا من من ذلك العلق وصيد فلما أسبع وراه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم رواه مسلم قول ما يستعجل أن يطلب الماء العذب وهو الطيب والعذق بكسر العين وإسكان اللال المعجمة وهو الكماسة وهي الغصن والمدلة بضم الميم وكسرها هي السكين والحلول ذات اللبن والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم لا سؤال توبيخ وتعويل والله أعلم وهذا القريب الذي أتوه هو أبو الهيثم ابن الشيهان كما جاء مبينا في رواية الترمذي وغيره صهر الدوسي رضي الله عنه شيما كان هو من حديث كذا من الله صلى الله عليه وسلم لكي حكيت حالا من صلى الله عليه وسلم يكفي سوليني قال ايكي شيما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من حول الله wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita daga gidansa ko kuma wani dare shakka daga rayu abu da bai sani ba shi da dare ne da rana ne ya samu kwakwanto sai ya haikanto a ban yadda yake jin sa a cikin zuciyarsa wanda yana da cikin amana na sahabban masu Allah sallallahu alaihi wasallam yake wata rana ko wani dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita daga gidansa ya fito fa ila huwa bi abi bakr wa umar radiyallahu anhu sai ga shi tare da abubakar da umar Allah ya kara musu yadda kuma cikin hadisi da dama haka za ku tuci komai duk inda aka ambaci mu Allah sallallahu alaihi idan da akwai wa'azu mutane tare da shi to kafin a ambaci kuma sai ka ji akwai abubakar da umar خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر ثم النشائي واسكن حديثين ولا يمكن wanda yake nuna sananin waɗannan shirye-shirye guda ne akwai irin yadda suna tare da shi kuma suna samu da cikin sanarsa to mazala ya fita da ya fita sai ya sanar da waɗannan sahabbai guda biyu fakara sai ce su ba a faraje kuma da buruki kuma hannun sa'a a yi fitar da ku daga gidan da jinku wannan lokaci wanda ya nuna cewa sun fita shi ma ya fita lokacin da ba sa ba ta ba Aka akbar istima ta yi ya kasance da dare ne wanda da dare ba cika fita ba ta yi kuma ya kasance da rana ne amma kuma da irin lokacin walaha lokacin da ake yin kuma lokacin hanzi lokacin da ake yin kai ba cika fitowa ba akwai wani lokaci musamman kafin a azan kafin zuwa wanda Mabara manzara sallallahu ya ce ya karfafa a yi kai kuma ya ce kai ne fa ina shafu da za ta kai ku yi bacci da wannan lokacin da shekaru suke fita da yayi kar ku fara cikin tarkon su to ta yi wannan lokacin Mabara sallallahu alaihi ya gamsu a waje a wannan lokacin sai ya sha mamaki ya tambaye su me yasa da ku wannan lokaci kada ku suka ce masa ba tare da kuni wani koyo da abu ba ba tare da kunya ko tsoro ba a yanzu da rai abin da ya fita shi ne ba su fita kasuwanci kuma a yiwuwar ta yi ma an kasa zama cikin ɗaki saboda haka za a fito da kina haka za a samu da abinci abin da ya fita da su yiwuwa suka fi ya manzo Allah abin da ya fitar da mu yunwa fara sai manzo Allah ya ce wa ana wallazi nafsi bi yadihi ni ma na rantsa da wanda zai mace hannunsa ma na rantsa da masu wani wata sun nemi yaran ne in yi musu magana ba tare da yaran suwa ba ba za su gaskana shi ba wa biyu kawo shi labari wula kawai a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza zai gaskata shi ma ya san cewa za ta kankata shi amma kuma yana so ya da musu ɓararin yunwa ne fa irin abin da ya fitar da ku tabbas shi ma shi ne fitar da ni ma'ana shi ma na cikin yunwa da wani ba mu zama yi cewa ya juzu lil insani an yahlifa walau lam mustahlaf li ajli ta'kid ya halarta mutum ya rantse ko da ba ne neman zuwa ba domin ya da ya karfafa magana da yake so ya karfafa yace wa ana wannan ne nafsi bi yadi la akhraja alladhi akhrajahu na ran da Allah ni ma abin da ya fitar da ku shi ya fitar da ni ma ke wannan nuna cewa su da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da mahabbanta sukan kasance cikin halin yunwa da kunci da bala'i wasu malamai sun ce wannan ya faru ne kamar da muka sha karanta a baya wani suna cewa wannan ya faru ne irin wannan yanayin da tattara da kansu a ciki ya faru ne kafin futuhat kafin a bude kuraiba a bude khaibar a bude sha a samu dukiya da arziki masu yawa imamu nawawi yake a sam ba ka bane har manzara sallallahu mai bar duniya wani lokaci yakan fara cikin irin wannan hatta bayan lokacin da aka yi fashi aka zo madina aka samu futuhat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da sabon sa sun tarar da kawo nan su cikin irin wannan da saboda haka wani lokaci su kan samu yalwa na aka samu bashi sannan kuma ba mu ɗan lokaci kasancewar su suna ifa suna fifita waɗansu su akan akan kawo na su wani lokaci su kan shiga cikin wannan da kamar misali a madina bayan fato kaifa an samu lokacin da hadisi yana cikin sayar bukhari da musulmi an samu lokacin da wani ba ko yusu gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun san manzo Allah su alaihi wasallam da karamci amma a gidan gidansa ba mu komai da baci bana tunan kuma a karrama ba manzo Allah ya shiga gida ba mu komai zai fito ya fara neman bauta wane ne zai girmama bakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka rasa duk wanda zai zai bakonci bakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam can kuma sai da abokan ha jirgin shi ma ya san babu da baki amma yana ganin abun kunya na a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi wanda zai girmama bakonsa musamman kawai duk ana ya rasu da ba ya kama hannun bakon kuma zana sallar sallar da zai ina su ta gida gaban na fara za a samu kuma za su ba mun kunya yi shi shigo cikin gida ya kan da sako ya shiga shi ba ko saurari shi a wuce ita kuma ta tashi a kuma abinci a kuma yawo za mu girma ba kuma za mu ta kira ba sun kuma a waje take mafi gina ko su biya hmm. ba ku ko ne ba ku da a cikin madina kuma ku ba ku buƙata ba a kuma a gida face abincin yara abincin da yake gida ba zai wadaci ita uwar da mahaifin ba abincin yara na kawai ciki ne shi to sai abokan ka ya ba da shawarar cikin da abin da nan yi kokari idan ba ka yi alaƙa fi bacci ba tare da cin abincin nan ba sannan ki shirya abincin da kawo wa ni da wannan ba sannan da zama kawo abin yi ki kawo ku shiga can su wani ku kawo kamar za gyara ku shiga sai ki kashe fitina idan kun kashe fitina sun fi suna wani ba wuta shi zai iya ta samu kamar yana cin abinci sabon ba shi ba shi ba shi ina kwatantawa kuma yana cin abinci yana hira a banza ba kun kuma yana yana kayan da abinci ba ka nan ba masu nan ne aka yi nuna ba kun nan ba Allah ta ya ne abincin nan a lokacin da wannan abu yake da ba mun zama sallar sallar kuma Allah ya riga ya kuma sallaye da abin da yake da ba cikin gida yana kan ba cikin gida yake da ba idan ya yi abokan ya zo gurin mun zama sallar sallar shi ne maza ne ku ce masa wahika Allah ne kuma ne tsari wa kuma laila ba tare da ya ba da labarin abin da ya faru ba yake hatta wa wani da Allah subhanahu wa ta'ala sai da dariya abin da kai da matar wannan ya nuna cewa manzara sallallahu alaihi wasallam hatta bayan futuhat ya shiga cikin irin wannan hukunci da irin wannan damuwa Thank you. na'am to manzara kuma kuma bai ce abin da ya fitar da ku ne ba shi ya fitar da yi. wannan kuma ko nuna cewa idan mutum ya shiga damuwa masifa a cikin dukiya ko rashin lafiya Ba babu laifi idan kana son ka kawar da wannan damuwar ka ji a mutane su ce maka maka babu ne ke bayani bai da cikin karan Allah gurin mutane wanda ba a so ya zanto Allah ya jarabce ka da yunwa ko da masifa ko da wani abu sannan ya zanto za ka gaya wannan ka ga wancan ka gaya wancan kai abin ya dade ka baka yarda da kaddarar da Allah ya dora maka lura da Allah ya dora maka saboda ka za ka kara Allah wani musa da wannan bai wancan amma idan har za ka yi bayani ka ce yunwa ta dade don wani ya taimaka maka ya baka kudin abinci wannan ba ne ko kai ku sabi ne matafi ne ban hanya marayu sun sani ba su ba su abin da ke da shi babu laifi ba su masallaci kai bayani mutane su baka wannan babu laifi duk abin da ya same ka za ka iya bayani domin a ce maka maka kamar da hadisin Rabisa ibn Bakharif al-Hilali ya tabbatar tambaya ba ta halarta ba ba da mutane na biyu wajen da hamala hamalata mutumin da ya ɗauki nauyin bashin ko nauyin biyan kuɗin wani bashi na akan wani don kar abin ya kawo damuwa kawai sai ya ce shi ya ɗauki nauyin bashi a kansa sai ban kira shi da damuwa wani irin halin da bai iya biyan bashi wannan mutumin zai iya zuwa ya sami bashi a bashi na biyu mutumin da masifa ta aukawa zuciyarsa kamar da aka masa gobara ko ya yi ko da ya halarta fito ya tambaya na uku mutumin da alfafatu da albursu shadid fakirci mai tsananin yawa mai tsanani ya dame shi zai zafi zuwa ya tambaya dan an kawar masa da wannan damuwa amma ba mutum da wanda sana'a ba shi sa yau ko da mutum da wani talibin shi boko duk abin da zai faru idan ka jama'a sun kyale shi ba samu shi ba don me da ruwa an sun ana sa wannan abu sun banda akan sana'a to amma da kika lallan ba da musulunci ba ba laifi idan ku shiga cikin damuwa ku fito da mutum ba ko ka Allah da mutane kuma irin abin da sahabban da zara su sama su yi musu haɓaka da abubakar da umar da asirin abin da suka yi kenan shi kai shi mun zara sallallahu alaihi wasallam ya ga musu ita abin da ya fitar da shi shi da abin da ya fitar da shi daga nan sai manzo Allah ya ce kuma ya ce ku tashi mai sani ba cikin littafin hukuma da hukumi gaskiya a imamu nabi rahimahullahu ta'ala ina jin ya gyara larabci amma za ku kuma cikin sahih muslim ba fara ku ta da wannan hadisi ba yana hadisi yana cikin sahih muslim inda kuma abin da za ta samu cikin musta asliya shi ne hukuma ba Allah to babu mamaki shi imamu nawawi ya lura su mutum biyu da abokan da'awa a hankali larabci abin da ya dace shi da ya dace shi da ko ko ba ka ba in haka ila fir'auna in na kubara fa kula da hu qawlan bayyina ya Allah ko tare na magana da annabi Musa da annabi Khawar to amma mun ko a cikin asalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta alaka wa sallallahu ko da kana iya cewa da su ko an gane ko yin mutuwa da gurba da sun fita kan cewa sun nuna amma ya ce komo da ayyukan mata ya amfani da mata da to manzo Allah sai yake da su ma ku tashi mu tafi fa qama ba su suka tashi tare da shi suka fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ata rajulan min al-ansar sai suka zo wurin wani mutum daga cikin ansar daga cikin mutanen madina a cikin wannan riwayar ba a bace sunan mutumin ba amma ƙarshen hadisin da babu nawawi ya yi bayanin cewa mutumin shi ne abu da haitam ya fi shahara da kunyarsa abu da haitam ai yi sunan sa ma ya cikin ibn jiha ko kuma abdullahi ibn jiha ai sa bai cikin sunan sa ko malik ibn jiha ko abdullahi ibn jiha sahabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutumin madina ne wanda ya shahara da ainihin kullum a yi yankin bada tare da shi har a can masu ya yankin da ta yi tare da shi ya shi da zai a tura aka bar da duna saboda ka fara da ya shafi ne can kusa ne ba gida ta shafi shi sannan lokacin da mamara su san wani madina ya kunna ya uwanta da tsakanin sahabbai ya haɗa shi da su sahabin da ta ba an ambata kwanan ba cewa Usman ibn Maf'ud shi ne dan uwansa في islam kuma da fadi da hadisi cikin sunan musamman sunan tirmidhi da majan al-qabarani sun yawancin hadisansa duka ba ke ba babu hadisi da wani da ya magana kai kawai misali hadisin al-mustashar al-mutama hadisin da ya karto ne kamar hadisin من قال السلام عليكم كتب له عشر حسنات ومن قال السلام عليكم ورحمة الله كتب له عشرون حسنة ومن قال السلام عليكم ورحمة الله كتب وبركاته كتب له ثلاثون حسنة wannan hadisi ya karbo a cikin sanar da tabbi amma hadisi ne kan samu to wannan sahabi shi suka ji gidansa manzara sallallahu alaihi wasallam shi gidansa a lokacin da ya zo gidansa fa idza huwa laisa fi baitihi sai gashi baya gidansa ya fita an zo neman ta da rayuwa su sai ga damuwa mai gida baya wannan akwai abubuwa da yawa na farko idan yi wata addabe ka ba da ka fita ka fita neman mafita ka zauna a gida ka kai ka wasu Allah zai kawo to na in ka mutu sai Allah ta bai ka ba mu dawo rahama Allah ta'ala yake cewa idan yunwa ta addabe ka ka fita ka nemi mafita daga wannan yunwa in akmal fa yana da cikin cikakken biyayya wani ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala idan kuma ka fita nan ba ka zauna a haka tana jan da Allah zai kawo wani da Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma da nuna nuna tura talauci ba shi nuna ba ba don ba ɗan ba ne ba za na yi yari ya yi yunwa abubakar ya yi yunwa ya yi shi ne mutane ta ke kuma yana kuma da amfani na don ba su zama za suna a kasar kuma da ba lokacin ba shi ba su iya ba damuwar ba da ba za ka kuma da yi ba a da ba ne ka haka da Allah sauran ta wanda fa'ida ce za ka yi da Allah sosai amfani da mutum amma an yara mu muna ba ku da Allah subhanahu wa ya to saboda haka sai kuka fita cikin gidan wannan sahabi sai ga shi baya wani tambaya a bankin shi shi ne ya halarta mutumin da ke gayyaci ka ba ka rubuta abinci a gidanka ba haka kawai ka taso ka taso ka zo gidanka nema abinci shi ya hada zo na tambaya ta biyu idan ma har mutum ya zo ne ka na maka ilimi ka zuwa na rana ka ba zai iya wani ma abinci ko zai iya maka abinci ka muka ci bai duka tuni da kowa ba sai ka je lokacin da ke tuni da kawai su yi ci masa abinci hakan ya halarta

a dari su kuma duk da mashi da shi ba na kuma wani kini ni ba na son gani haka kawai son gani a cikin daki ne halarta ba ne halarta ba hadisin da ya kuke magana shine hadisin abu shu'aib yana da cikin sahih muslim abu shu'aib ya ya shirya wa manzara sallallahu alaihi wasallam abinci mutum shi ka tuwo tare da mutum hudu kai da na biyar an ta khabisul kamsa. kai da na biyar to sai manzara ta kuma ya taso tare da mutum sai wani mutum na biyar ko cikin na shida ya tashi ya biyu manzara sallallahu alaihi wasallam kusa yana da kunna kana ashad bil haya'i min al-azra fi sabili yana kunya da cewa mutum da ba a ga ci gaba kuma kada sai shi mutumin ya bi shi har zuwa gidan Abu Shu'aib manzo Allah ya kuma shakufa Abu Shu'aib mutum sannan kuma ba kunna gurin fadin gaskiya sai ne ba ya wannan ya biyo dama dama ka cikin wanda aka maza ne da yake shi ba ne ba za da ya rasu da ba ya ce zan masa inda ne yamma za saboda haka idan ba a gayyace ka ba kada ka tawo in ba da wajen ka ba ka hakura to iskar a nan shi ne mutumin nan abu haita bai gaji ma ba da sama ba wani suna sai ga shi ya tafi kuma da ya tafi bai gayyaci abubakar da umar ba sai ya kwaso su kuma ta wutar da su gidan mutumin nan wa zai samu mana fita a wannan damuwa da hadisin abu shahar cikin musulmi ya hana to ga manzan Allah ya aikata

ya yi magana shi kadai kada mu ji sai gashi ya ahadar khanna duka mu tabo to wannan akwai bambanci don wancan mu'jiza ta faru annabi shi kasan wasallam ya yi wata abincin kuma ya wasuwa amma wanda aka yi masa rai abincin da aka kawo shi ne saboda wannan hadi ba ta sha ban da wancan na labarin cewa shi wani tajiri na su tana da zata mai zai iya gabatar da su idan mutum bai sha ɗaya kamata amma a wani ne ba na mashi ba ta bane ya gayyaci mutane su suna neman sa'ada ne a wajen shi wanda da sun je ya zama babu da za ta a gaba to za ta lawo abin da imamu nawawi rahimahullah ya ce shi asali ne kan shi mutum da halatta ke wasu ba amma idan shi mutumin da kan gayyata ko saba shi ko shaku shi sannan kuma ya fahimce ka cewa ko da ta ɗin waɗansu sai dai shi ya barna ba ne ya samu da ba ci ko sauran su an gane ko idan har ka fahimci mutum cewa abokin ka da nufin da ko da ka dai gonar su shi zai daɗa zai zai faranta masa rai ne ba zai samu damuwa ba to wannan babu laifi an gane shi ya samu ba rashin rasunan kasancewa da ya san tsoron abu da sa fere ne mutum da kuma a damuwa shi sayi kuma wannan shi ka ba مضاربة العلمية وكان خلاص أخلاق بطن مرتين هو ليس بيتي رسول بهذا إيه. يعني قال الله قال يهدى العسرع لما صلى الله عليه وسلم سيدي حضر على سيدي مرة لا ليلة وشنو الحمد وانا دوني ينا مرحبا أي صادرا وأهلا حللت أهلا وسهلا نزلت سهلا مفعول به نبي فعل محذوف تقليده صادفت مرحبا وهللت أن ونزلت كانوا أربع أصلا ذكر مهارته ثم هرمته وأحسن وأحلى وبعدين على يد الشيء ورسوما تبوسه سكا لبعض سكا سنة جرى زوال من لقد كنت أعتقد شيئا من كده بيجري مسابقة

ayo ta ce wani mutane ya ce ya buka zai dawo yanzu yanzu mutum hira da ita mutumin da mijinta matar da mijinta ya amince da kuma wanda ya haramta an gane ko idan ya zanto ba za a yi kalwa muharrama da wannan ajinabiya nan ba idan ya zanto akwai bukatar wannan magana da ba wai ana magana da kawai na jin daɗi ba to wannan ya haramta تجي مرحبا معنا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اين بها؟ قيل الله صلى الله عليه وسلم الى واني الى ابو عيسى قالت تجي ذهب يستعجب لنا الماء ياتي في إيم من الروى ميدان جهه تندب تاتشر الروى تنقوى wannan nuna cewa ruwa da ruwa ne idan nan gishiri akwai kuma ciyar wata sun wata na wannan zamanin suna da ciyar wata ba irin na kuma sai ta ce ya je ya ɗebo mana ruwan sha kina bai tafi da nisa ba suna wannan zaman can an yi sai ga abu da nisa in ja al'amfani sai ga wannan ba'amfani ya zo abu da nisa فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه سيكلم أن الله صلى الله عليه وسلم تاريخ أبو كسر دائما بكر عمر ثم قال سميت الحمد لله وقد سميت الحمد لله إذا قال kare كان كان المصيبة الحمد لله kuma wannan alhamdulillah wannan ya faɗe ta da ƙarfi sosai manzo Allah ya ji Abu Bakar ya ji Umar ya ji sai ka ji cewa ya yi barna da kasancewar a cikin ɗakin a nan ba da cewa ba kowa ba za ka nuna bisharar ka da farin cikin ka da darajar su da karamar su a cikin gidan karshe wannan ba ba shi mutumin da kamun shi cewa ɗin wannan bai kuka da shi domin wani ne yanzu yin ranka kana kan yadda kake alhamdulillah ka yau kuma nasara ba ba na wala shi da shi shi kuma ke tashi jikin da in yi ba ta shi a cikin wani abu mutum da kafin shi irin wannan hali ba ya fi masa ba kai murna kawai a cikin ka. Kuma ne ko? Kuma na murna. Kaga mutane da suna jin kuma kada ba mai ba mai suke yi ba ba ne tana kare ba nuna nuna shi ma su yi nuna ana so da shi a ba ba da ba shi na ba amma kuma da irin barna ne yau ba ka mana da yau da kawo da ya ta barna a ce kan suna wani ya shigo shaman wani ya shigo gwamna wani ya shigo amma idan kuskure na irin su tana ta a da gida ta sami da ta tashi wani kuma mai kawo shi wani kuma mai kawo shi na su ba ne kawai sai da an kalli ta tashi to hada da suna kawai ake mara musamman kuma masu daraja malamai almajirai masu karatu alƙur'ani irin su kamata a martaba wannan shi ne wata kuma lati babba ne da hukumar da wannan mutumin yi ba alhamdulillah sai kara da cewa ba a ma ahadu min yawma akrama adiyasa minni a duk faɗin duniya a duk faɗin duniya in ji Abu Haidar babu wanda ya kai ni darajar baƙi ba ya yi karya annabi da a gidansa sannan abubakar sannan ba a duk duniya a wannan kai har ma yanzu har gobe ma akwai wanda zai shigo gidansa zai ga wannan mutane da zai su daraja babu saboda da ya gaskiya ma ahadu da yau yawma akrama abu ya san sabbi babu wanda ya more ya samu baki masu daraja kamar ni kuma a gaban zuwa da ya samu babu ruwa an gane ko mun ce ba shi ba wani فانطلق فجاءهم بعتق فيه أسر وتمر ورطب yana faɗi gama da zafi ya wuce ba yana ganin su satin su ya san akwai yunwa a ga bacci masa ba mun zo akwai damuwa an gane ko wannan ya nuna alamar tsananin yunwa din yana kallon su satin su kawai ya fahimci ya fahimci akwai damuwa akwai damuwa take bai ba ta lokaci ba yi shiga gonarsa yana da gona gonar shuka kuma yana da gonar dabbobi a ga su yi shiga gonar shuka yace kallo musu wani reshe na dabino fa ja'a bi izqin ayyuka shi ne rashin dabino irin karamin reshe haka sai ya kallo musu fihi busurun akwai kala kala na dabino a ciki akwai fari akwai ja akwai fari akwai baki da sauransu Wancan tamrun sannan kuma akwai busasshen dabino shi da tamar sannan wa sannan kuma akwai ɗanyen dabino dukkan dutse da ne kala kala musashi, ɗanyi baƙi fari da sauransu domin su ɗanɗani kuma da iri duk wata kowa ya zafi abin da ya fi bukata fakara sannan ki musu kulu ku ci abinci fakara kulu ku ci abinci kuga wanda yana da cikin karamci ka ji ka ɗauko abincin da kanka ba ka turu ba ta kada ya abincin ba ba ka ba bawa ko kuma ɗan aikin gida da abincin ba ka je ka ɗauko shi da kansa ka kawo wa bako sannan ka ce shi kul ka ci wannan ba cikin girmamawa annabi ibrahim alaihi salam a lokacin da Allah ya bada bayanin karamcinsa a cikin suratul zariyat lokacin da bayan suka zo ne فراغ إلى أهله يتسلل حكمة فجاء بعيد السبيل يقول أنه يذكر مصانع مساء aka dafa sannan aka soya ya ɗauki kansu haka ya kawo da kansa fa ja'a da kansa ya kawo ya kula musu a gabansu da yake da sabbin ba mu ya kusantar abinci zuwa gare su فقالت سميك ألا تأكلون نعم أبو عادة بأنت كله كتاب نسك كيف ما لقوا أنت أرسل كانوا هلا يوصل بقى لما ذات تأبين ألا تأكلون نسك بقى أبو سبع أنا بسيني ولا كثير أتعب فانطلق فجاءهم بعز بعز في مجلس وتمر ورقم فقال كل في تمشي nan ba yawan suke cewa yana da kyau idan Allah ya maka wadata ba ki yi yin gidanka kana da abinci kala kala to ya fi kyau ka fara gabatar musu da ya'yan itatuwa idan akwai shinkafa akwai nama akwai sauran abubuwa da aka dafa su kafin ka kawo wayancan masu kosar da mutum da wuri to ka fara gabatar da ya'yan itatuwa ko zan kila suna cin ya mutan sau wani zafi zai ɗan buɗa musu ciki su fi kyau na a samu wasu abinci ne wannan hikima ce sosai don bai zuwa saudiya kana zuwa farko abin da za a maka idan mutum ya kira ka zai girma maka sai a kawo maka ɗan abin da irin su gina biyu da abin da ka fara kanta ba su ciki da kuma kyau don ka samu da za ka ba ta ce. An gane ko? To yana da kyau mutum ya fara gabatar da su kafin ya kawo abu da wuri. Amma wani su masu wayo idan da aka zanna abin da suke yi. Ka ga yake mutum gidan ka zuciya ka san kana da naman kaza kana da naman kaza kana da kaza da kaza. Farko a hukuntun musu shi kama wata akwai wani abu da zuwa ba kai sai tun kowa ya kuci ya kuci kawai sai ka da kawo nama daga cikin da aka sa cikin cikin da ta, saka an yi ba a yi ba bayan ya gabatar musu da wannan ya yi yayin itatuwan shi kuci sai a cikin gonar dabbobi wa akhadha al-bunyata ya dauko kansa al-mudda shi wuta fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya gaishe sai ya ce shi iyaka wal halu sai fa san kada ka yanka mana mu madara manar za ka yanka bai ci kana yanka ba za a yanka ba mu sanar da za a yanka gani ko mana bai nuna wanda ake amfani ake samun amfanin madara daga cikin ta kada ka yanka wannan don kada a ga wannan wani wayo dabara ce ta ta economic ka nemo dabbar da ba a samu wata amfani a cikin ta iyaka wal halu kar ka dauko da dabara ne mun fa zama alahu ya yanka musu dabba fa akalu min ashati suka ci daga akuyan nan wa mudalik al aizqi daga rishi kuma na dabi'u wa sharibu suka sha falamma an shari'a Allah wa yayin da suka koshi da abinci suka koshi da abin sha warawu shi da koshi da abin sha daga nan samu irwaru dalil wa hmm? shifa'u alim wa irwaru dalil yayin da suka ci suka koshi suka sha suka koshi kina na tamce ya koshi ya halatta mutum ya ce ya idan a idan da muke cikin karanta wa da halarta mu ci ya abin a yin magana sallallahu alaihi ma mara abu adama wa'a'an sharran min basri حسب ابن ادم بقيمات وكنا به الصلبه فان كان فلا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لتنفسه او لتنفسه. وما حديث مرزان الى الكبار. lokacin da ake kawo masa mariya tabbatattu da tare da dabbobin tare da likita mazala ya karbi wa ta ya bayar da likita mai ce mu na hama kawo a kun a tsarin ciwo wani da akalla da shi ne ya shawa wanda masu rana cewa kara ku ba eh a da suna to Allah da abubakar sun an gane ko zai ci sosai sun kushi ya kira akwai karin a kira ya kira na ba ta wanda a zai cutar da ba na ne da yanda zai kasance sun ci yana tashi ne kuma ba duka ne wannan za a iya wani lokaci kuma wani haka yi da suke bayani a kan ba a san abu shi da ba wasu na nuna haramci haramci ba ba na haramu ne da sai bai kuka cikin kushi ba a idan haka ne a yi duka mutane da ayi mutane ne ba ne ba ba ne abinda ake nufi ba a san a duk lokacin da mutum ya ci ya kushi in ka ci da safe kan ba ka kushi ba hankali ka zai tashi da rana haka da yamma ma haka kada mutanen da su biyu suke cin abinci a wani yau su in ba ba hana ba sannan kuma yadda ka koshi yau haka za ka koshi gobe haka za ka koshi jini ke rayuwar gaba ki ta koshi wanda shi ne damuwa in ka koshi da yawa na kai bacci biya ka gafara da yawa kuma ba za ka yi ba da sannan kuma idan mutum yana yawan kushi ko da lokaci ba zai da Allah ba zai san akwai bayan Allah masu ɗanɗanan yunwa ba ba shi kira da cikin hikimar da abin da ya fi sharanta mana azumin Ramadan dan ka ɗanɗana kowa a duniya sai yayi duk kuɗin ka duk wadatar ka sai ka yi dan ka fahimci halin da wani suke idan kullum ya ka kunshi ba za ka gane kuma ka suna cikin wani hali ba ba za ka taimaka musu saboda haka hadisan ba suna nuna kada koshi ba ko haramun da koshi ba amma wani lokaci ka koshi wani lokaci kuma ka takaita abincinka wallahu a'lam ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما لا تتركوا شيء يقيم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر a ya kara yadda nafsi bi ni na ran, da wata rai na hannunsa Na da don za a tambaye ku wannan a tambaye wannan ni'imar kiyama irin tambaya za a kira ya sa kuka ci ya ana zai tambaye kuma da tusa nuna yau mai ne wannan tambayar na na'i ya tambayar take shi za a ce maka me yasa ci ta gida su ba ce da ya za ta yi da kilibi da maka an maka kaza an maka kaza an maka kaza an maka kaza kuma Allah kuma wa shi ne banna zai kilibi ya maka wannan ne da yake ya wanda zai tambaye ka ne dan ya tabbatar maka shi ka gode masa akan wannan imomi ko ba ka gode masa ba akwai bambanci tsakanin mutumin da zai ce ya kushe ce alhamdulillah da mutumin da zai ce ya kushe ke miƙe ga gaba hmm, ba bambanci kana cikin cin wannan ni'ima kana tunani wani da ya zo ba da karfin kama ba da ba na kama kawai da farfasa ka gode masa a cikin zuciyarka sannan kuma ka fito ka gode masa a baki sannan kuma a aikace ka gode masa ka ce masa wani su wannan shi na abin da za ka mai amma idan kullum za ka ci ka yi tafi ne kawai ka miƙe da kwanta ka yi barci ba ka ya to ne za ka fito za ka faɗi gaskiya a gaba kuma subhanahu wa ta'ala lokacin da zai tambaye ka a kan wannan ne يسرح لكم من بيوتكم al-zuwa amma da abana yunwa ta fitar da kudin gida da jinku sun ma da mutum jiwo hatta a saba kan hannun na yau sannan ba kuma gida ba da dawo gida ba har sai da wannan ligima ta liski wannan hadisi ba musulmi ya fitar da shi cikin kitabun ashiribati babu jawazi istitba'i ghayrahu ila dalil yadda kullu wa min dalik وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إلى Thank you. gaba da abubuwa yana tattaunawa yana samun wato kafin zawai lokacin yana nan kwanci kafin ga kafin da talatin kafin da awa daya tana iya wannan kwanci ne kuma in sai bacci ta rubuta maka lada lada bacci ko kuma na kuma ta suna kiyaye da ba ba bayan azahar tsakanin azahar da la'asar bane kamar da wasu mutane suke bayan da lokaci na kai na na kai ba lokacin kafin da wani safin magana sallar sallar sun kasance ranar juma'a yake kan gaggauta zuwa juma'a domin su da ladan mai mai rafi wani gudu lokacin na farko shi ba ta kasance suna kankauta zuwa juma'a kuma ba su samun damar wanda yake zuwa a wani lokaci to ranar juma'a ba sun dawo da juma'a suka rama dan muhimmanci wannan da dan muhimmancin kiran suka rama tsakanin azhar da la'asar to amma ko rama da su kafin da wani ko ba ku ala da ba ka da ba ka so ko mutunta na shi wannan lokacin da suka a neman abincin da yaya iyalin a gida kuma su kuma kuce lokacin da suka fita neman wannan abinci ya yaran sa gida shi ne manzara sallallahu alaihi wasallam akwai ya sa ma dan sa maza mu shi bi ayansa kuma ya je ya ce da mu labarin a cikin hadisin cewa ya ɗin horar jami'in imama